gaba da fafata da ake a gasar premier league na kasar ingila mako na 37 inda ake dab da karasawa a gasar premier league na kasar ingila a jiya arsenal ta samu nasara a kan kungiyar kwallon kafa ta bolle da kwallo biyar da nema haka ita ma manchester city sun tashi can jiran tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta hudolphis chelsea ko ta samu nasara ne a kan liverpool da kwallo ɗaya mai ban haushi yayin da a bangaren spain wato la liga na kasar spain mako na 36 a jiyan kungiyar kwallon kafa ta barcelona sun yi sulhu ta canjaras biyu da biyu tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta real madrid Suarez ya jefa kwallo a cikin minti goma daga bisani Cristiano Ronaldo ya rama musu a minti sha biyar a minti na hamsin da biyu kuwa Messi ya jefa kwallo ta biyu daga bisani Garvel ya jefa kwallo a cikin minti na saba'in da biyu inda aka tashi a wasan a haka. Malaga ta sha kashi a hannun Alaves da kwallo ɗaya mai ban haushi Celas Flamus wanda ta ba ta ji daɗi ba a hannun Getafe da kwallo ɗaya mai ban haushi. Atlantico Madrid ita ma ta sha kashi a gidanta a hannun Espanyol da kwallo biyu da nema. A yau kuma Lagos suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Laventus da misalin karfe takwas har ila yau a France Ligue 1 na kasar Faransa mako na 36 Saint Etienne ta sha kashi a hannun Girondins da kwallo uku da ɗaya sai kungiyar kwallon kafa ta Lyon wanda ta doke Troyes da kwallo uku da nema. Kon a gida ta sha kashi a hannun Monaco da kwallo biyu da ɗaya. Mens ko bata daɗi ba a hannun Anga da kwallo kwallo biyu da daya nantes bata ji daɗi ba da kwallo biyu da daya sauran labarin ko yana nuna cewa tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united sa alex ferguson an kai shi asibiti cikin gaggawa a ranar asabar din nan inda ake ganin dan wasan zai kuma mai horar da dan wasan za a yi masa aiki a kwakwalwarsa na gaggawa kwatawa da yawa sun nuna alherinsu da fatan alheri wa na samun sauki wa wannan tsohon mai horar da ɗan wasan wanda ya zama babban mai horar da 'yan wasa a bangaren wasannin kwallon kafa cikin su har da kocin kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Asan Winga wanda a satin da ta wuce sa Alex din ya bashi kyauta ta musamman a wasan da suka yi da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a gasar Premier League inda suka doke Arsenal da kwallaye uku biyu da ɗaya iya abin da ya sawa kenan daga labarin wasanni na dandalin biyoyi.